kan al'umma sunana muzammil ibrahim ya kasai da zan jara gamar wannan shiri alhamdulillah a cikin wannan shiri yau muna tare da barista umar usman dan baito barista mu ne maka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sai kuma comrade bello basi fage wanda shi ma muna tare da shi comrade mu ne maka barka da zuwa assalamu alaikum masu sauraro to me sauraro kamar yadda ka ji a kowane mako muka daddako batutuwa da zamu tattauna to a wannan makon ma zamu fara ne da batuna wani zama da majalisun kasar nan suka na dokoki a akan wato fita da shugaban ƙasa yake yi waje domin neman lafiya wanda zauren majalisun sun ba da umarni ga fada shugaban kasa cewa shugaban ƙasa ba zai rika fita kasashen waje domin a duba lafiyarsa ba to ya wannan batu yake ta fuskar doka ya kuma yake wani irin tasiri zai yi bara na gara kwallon ga barista a tashin farko kafin mu je ga comrades barista ya kakalli wannan umarni na majalisar wakilai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa sallama tasliman kasira a ah, to ni a fahimta ta wannan umarni da 'yan majalisa suka bayar ko kuma ka shaidi da suka yi na cewa mai girma shugaban ƙasa daga wannan karan to ya kamata ya haramta wa kansa ko kuma su sun haramta mar sake fita ƙasar waje domin nema wa kansa lafiya to ni a fahimta ta wannan abu ne daga baki ɗayan 'yan najeriya i kamata su yi maraba da shi saboda kaga idan kai la'akari a wannan yana bamu wani outlook ko kuma yana ba mu wani portrait a idanun duniya yana nuna gazawan Najeriya a ci yau matsala ta ciwon kunne ba za a iya yin maganinta a Najeriya ba sai shugaban ƙasa ya fita ƙasashen turawa wanda kuma idan ka tsaya ka yi la'akari ɗimbin kuɗin da ake kashewa asibitin fadar shugaban kasa ba na tunanin a najeriya akwai asibiti kowane iri ne da ike lakume kuɗin da asibitin fada shugaban kasa ike ci to saboda haka 'yan majalisa yanzu a kasan kuɗi da aka kawo musu proposal ɗin budget an warewa asibitin fadar gwamnati naira mai gugan naira har naira biliyan ɗaya da ɗigo uku da miliyan ɗari uku ke naira miliyan dubu ɗaya naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari uku wanda duk najeriya ba wani asibiti guda ɗaya da aka ware masa wannan kuɗi wanda akwai lokacin da aka yi ismetin ɗin cewa a shekara goma nan asibitin ya laƙume kuɗin 'yan najeriya naira biliyan tara da ƴan kai to amma fa abin takaici shi wannan asibitin da yake haɗiyar kuɗi kuma baya iya yi wa waɗanda ya kamata yi wa magani maganin ƙaramar larura da take damunsu ka fuskanta ko matar shugaban ƙasa aisha buhari akwai lokacin da take yin jawabi take cewa abin takaici wannan asibitin na fadar gwamnati ka fuskanta ko babu sirinjin allura a ciki to babu x-ray machine irin dai mashin inji na ɗaukar hoto wanda na tabbata a nan asibitin murtala da asibitin malam aminu kano idan ka je department din x-ray to za a fito maka da waɗannan mashin mashin mashin din na ɗaukan hoto na ɗaukan hoto ba ma za su irgu ba amma asibitin gidan shugaban ƙasa babu wannan take cewa larura ta kama ta wanda a lokacin ake cewa da ita ta yi ƙoƙari ta fita ƙasar waje take tunanin to ni ita ba yadda za a yi ta fita ƙasar waje neman lafiya a lokacin fa shugaban ƙasa yana can yana kwance to saboda haka ita a asibitin Najeriya za a duba ta to a ƙarshe dai asibitin da ta je shi ma a Najeriya ne amma asibitin da 'yan ƙasar waje ne suka kafa shi suke gudanar da shi to sai take cewa ita babban abin da ike ci mata rai a wancan lokacin in dai za a ce asibitin shugaban kasa yana wannan halin to ina na talakawa to fa shi in kana mulka al'umma mulki ne da ake dora shi akan gwadabe na adalci mm. ka fuskanta ko ni wannan hanin da 'yan majalisa suka yi mm. to ni fa ba a asibiti nake so kaɗai tsaya ba ya kamata kuma ba shugaban kasa ba a'a duk wani public officer duk wani zaɓaɓɓe da naɗaɗɗe wanda yake kwance akan dukiyar al'umma to ya kamata a yi doka da za a haramta mar fita ƙasar waje neman lafiya da dukiyarsa ko da dukiyar al'umma haka nan kuma a bangaren karatu mm. kaga yanzu yan makarantu inda aka maida ita a Najeriya kawai da an bushi iska sai a tafi yajin aiki wani sa'in matakan da ake dauka na jami'o'i na eh, wata takwas musamman na jami'o'in matakan da ake ɗauka na kokarin a dawo makaranta sai kamar ba da gaske ake ba saboda duk mutanen da suke da hannu ko da ruwa da tsaki da za su taka a kawo wannan karshen irin waɗannan matsalolin ‘ya'yansu da jikokinsu da ‘ya'yan abokanansu ba a Najeriya suke karatu ba, ‘ya'yan talakawa ne suke karatu a Najeriya. To saboda haka kaga su a wajensu in za a shekara ɗari sai dai kawai don kada international community su zage su to haka a ɓangaren neman lafiya in za a kyale a ce gwamna shugaban ƙasa minista kwamishina ka gane iyalansu duk wata kankanuwar matsala za su tafi ƙasar waje neman lafiya ka fuskanta ko mm. to najeriya ba za ta taɓa gyaruwa ba a bangaren harkar lafiya mm. kuma abin takaici mm. yau shekara talatin da uku da suka wuce ka fuskanta ko janaral sani abacha a lokacin da ike announcement yake sanarwa cewa an kaɗe gwamnatin shagari gwamnatin mai girma shugaban kasa buhari ta mulkin soja za ta taso mm. a 1983 kenan mm. in kai kwamfutan din time din yanzu shekara 37 abinda ike faɗa zan yi kotun dinsa babatin mm. inda janar sani abacha yake cewa healthcare are in shambles as our hospitals are reduced to mere consulting clinics without drugs water and equipment Abinda da ike faɗa kenan cewa hanyar kula da lafiya to yanzu ta shiga cikin halin kwararrabewa mm. ka fuskanta inda asibitocinmu suka kasance yanzu kamar clinic ɗan ƙanƙanin shago da zaka je ko chemist a duba kaka asibitocinmu eh, sun koma shaka tafi sai ice dalili guda biyu eh. shine a wancan lokacin ka gane ko babu magani da ake bayarwa a asibiti mm. babu ruwa da za a yi amfani da shi a asibiti sannan ba kayan aiki mm. wannan yana daga cikin dalilin da sojoji suka bayar na kifar da shagari mm. to kuma yanzu a ce dalilin da kuka ce kun kifar da wata gwamnati a da yanzu kuma a ce irin wannan dalilin ku da kuka zo al'umma suke gani masu gaskiya ku bari irin wannan dalilin ya dawo ni ba na mantawa a lokacin ina ƙaramin yaro a wancan lokacin duk wanda ke ɗan shekarun wannan lokacin zai san cewa da kaje kafin ma a kai ka asibiti a gidanku za a wanke kwalabe mm. wanda da kaje za a ɗuɗɗura muku magani mm. a lokacin da sani bace ike cewa Allah ya ji kansa da rahama babu magani babu ruwa to yanzu in kai comparing da shi da wannan lokacin da kuɗin ma in ka je asibitin ba za ka samu waɗannan medical facilities ɗin ba to saboda haka magana fi sabilillahi sai an gyara bai kamata a ce kun hana wasu irin wannan ɗabi'ar ba mm. wannan ɗabi'ar ta shakulatin bangaro da asibitocin al'umma yana daga cikin dalilan da kuka bayar na kifar da wata gwamnatin ka fuskanta ko mm. shekara talatin kuma ku zo ku maimaita irin wannan mm. shi isa wani mawaki balarabe ike cewa la tanha an kholikin wa ta'ati mislihi arun alaika iza fa'alta azimu kada ka hana wata kada ka hana wani aikata wata mummunar ɗabi'a sannan kai kai kuma a same ka dumu-dumu da irin wannan ɗabi'ar idan kai haka haka zai zamanto aibu mai tsanani a gare ka saboda haka kira da nake yi ga mai girma shugaban ƙasa shine ya kamata a ɗau matakai ba wai asibitin gidansa kaɗai a gyara abin nan ba a ɗau matakai dukkan asibitocin da masu mulki talakawa da ragowar al'umma suke tafiya a Najeriya izamanto suna da proper equipment wallahi ina gaya maka wannan asibitin na kifa da shugaban kasa Hadid bin a ce kuɗin da ake mar bijicin ana amfani da shi to believe ko asibiti ko asibitin sarauniya ingila ba zai wuce shi a facilities ba sa ware kuɗi mai abin nan to ya kamata a ɗauki sai ta kan wannan bala mu je ga comrade bello basi ka ji wancan umarni na majalisun wakilan kasa mm. ah, kan fita fadar ko kuma kasashen waje da shugaban kasa ke ah, neman lafiya ba dai umarni ba shawara ce to shawara ce shawara ce ai eh. ni a fahimta ta ma ba da gaske aika ba na farko wannan maganar da ita da a zauna a hira a majalisa a tashi ba su da wani bambanci inda mm. da gaske suke kuma 'yan ƙasa masu lura da al'amuran yau da kullum za su gamsu da su cewa tsarin da suka zo da gaske suke kuma gyaran ake da bukata da gaske yadda za su yi na farko a fara tsayawa a binkici ina kuɗaɗen da aka zuba na tashin hankali a asibitin fadar shugaban ƙasa ai ba yanzu aka fara zuba kuɗin ba mm. tun lokacin da aka fara kasafin kuɗi ake saka ma'udan kuɗaɗe ba ƙanana ba a cikin wannan asibiti sannan bincike ya nuna cewa daga uwar gidan shugaban kasa babu kayan aiki kayan aiki mafi karanci ma wanda ake sirinji da sauran abubuwa babu su to ina kuɗin suke ina waɗanda suke wato tunda dai an ware kuɗin kasa kudi kuma an tabbatar da babu komai asibiti ina mai bincike a bincike ina kuɗin ina suke ina mai hmm. bincike a fadar shugaban kasa ya ake da kuɗin su wane ne da wane ne da hannu magana ta riga ta fi shanin sarki har yanzu ba abin da aka yi a kanta kuma majalisa ta sani kuma tana da damar da ya kamata a ce ta zauna ta yi bincike na kwakwat an gano su wane ne masu hannu a cikin wannan an hukunta su sannan magana ta biyu bayan wannan in suna son su nuna wa 'yan Najeriya cewa lalle da gaske suke ba wai shawara za su ba wa shugaban kasa ba ai ba yanzu suka fara ba wa shugaban kasa shawara ba kuma ba aiki da ita ba mm. kar ka manta kwanakin baya majalisa ta tattauna cewa ya kamata shugaban kasa ya canza waɗannan service chips din waɗanda kasancewarsa a mazaunin shugabannin tsaro na ƙasa ba a samun wani irin ci gaba ya canza har bai canza ba amma inda da gaske suke akan wannan maganar kamata ya su zauna su yi doka idan ka dawo ka kalli lokacin da ake magana su makamai akan ba bisa ka'ida ba da sauransu ai shi ma sun yi magana ai ba a canza ba wato ita majalisa ba an ajiye ta bane dan ta ba da shawara ko ta umarni a'a an ajiye ta ne dan ta yi doka kuma ta tabbatar an bi dokar shine amfaninta ga barista nan dokokin Najeriya sun ba majalisa dama ta zauna ta yi doka kaga yau majalisa in ta zauna ta yi doka cewa tun daga kan shugaban kasa kawo zuwa duk kan wani jami'in gwamnati ba shi da damar da inda yana kan mulki zai fita turai a duba shi wannan sai mu ce lallai sun ɗauko hanyar gyara kuma da gaske suke kuma masana da dama a cikin ƙasar nan za su yarda da su amma ni wani lokaci idan ina jin irin waɗannan maganganun hajji Muzamil raina ɓaci yake yi sai in ga cewa Najeriya ya kamata a ce a yanzu mun wuce matakin wasa kamata ya yi duk abin da za a yi a ƙasar nan a fito da shi kai tsaye a yi shi da aniya da kuma jin kawo gyara yanzu misali idan shugaban ƙasa ya ce ya ji su kuma ya ci gaba da fitarsa me zai faru amma in suka yi doka in shugaban ƙasa ya fita ya karya doka yau ko da yanzu yana da immunity ba za a iya hukunta shi ba bayan ya sauka za za a iya bibiyar wannan dokokin a hukunta shi kaga idan suka yi haka ba shugaban ƙasa ba dukkaninsu babu wanda zai kara fita sannan magana ta bi mahallin malam muzammil a cikin su in zaka kalle su a cikin kashi ɗari wajen kashi tamanin din su a cikin su su ma din a waje ake zuwa a duba su zaka gaba a duba su a Najeriya a yanzu ya zama na cewa ma idan mutum ana duba shi a Najeriya da ƴaƴansa matukar ya hau kan madafun iko to shikenan to kaga wannan ne ya janyo kasafin kuɗi da ake yi a cikin ƙasar nan domin a gyara asibitoci ko harkar lafiya ko harkar ilimi ko wani abu ana yin shi ne kawai finally dan a ɗebi kuɗin ƙasa kuɗin al'umma al'umma a fita da su kasashen turai a sharholiya kuma ba ma magana harkar lafiya ba kamata ma ya a dawo a kalli fita wajen ma wai gaba ɗaya shin me isa komai ma sai an fita waje me isa gwamnati take matsantawa talaka akan kawai shinkafar waje amma mutanen nan fa barin gaya ma hahutu waje suke fita su shakatawa kawai ba mu da wajen shakatawa a Najeriya ana iya shakatawa a Najeriya kamata ya rufe boda ka gane ko ai har da fita shakatawa na farko a daina fita a daina fita neman lafiya zuwa tsaya a gida eh na farko idan kana shugaban kasa ƴaƴanka sai sun yi makarantar gwamnati ka'ida ne ba za ka fita waje a duba ka ba ba za ka fita hutu shakatawa ba idan ka zo ka ce talaka karye wani abu da kayan waje ko kuma wani abu sai mu ce da gaske kake amma ba yadda za a ce kullum ana fito da hanyoyin da za a matse talaka shi shi kadai sannan kuma duk wata irin harka ta wasa da dukiya al'umma kullum yin ta ake yi a kasar nan wannan magana da majalisa ta yi ba ta da wani tasiri ba ta da wani alamu da yake nuna cewa da gaske suke inda da gaske ne doka muke so majalisa ta yi idan ta yi doka haka an hana shugaban kasa da kowane jami'in gwamnati fita waje a duba shi an hana shugaban kasa da kowane jami'in gwamnati ya fita hutu waje na shakatawa an hana shugaban kasa da kowane jami'in gwamnati ya dau 'ya'yansa ya kai makarantar waje ko da 'ya'yanka suna karatu a waje in dai zaka zo kan mulki kujerar al'umma sai ka dawo da su Najeriya an hada su da 'ya'yan waɗanda kake cewa su zaɓe ka ka jagorance su sun yi karatu iri ɗaya amma matukar ka samu dama ka bi 'ya'yan talakawa a makarantun gwamnati makarantun da kuka hana su ilimi aka takure makarantun yau wata biyar saboda 'ya'yansu ba a nan suke karatu ba sannan kuma a kullum a zo ana mana wannan inda gaske ake dokoki za a yi harkar lafiya harkar yawo harkar karatu harkar komai a dawo najeriya yadda dan gidan mai sai da yalo da doya aka hana shi karatu aka tafi yajin aiki wata biyar yana zaune a gida su ma 'ya'yansu su dawo su zauna a gida idan aka yi haka sai mu ce majalisa daga gaske kuma in aka yi haka shine gyaran zai zo ga baki daya idan aka yi haka zaka ga jami'o'in mu sun daina tafiya tafiya yajin aiki zaka ga makarantun mu ka je ka tadda makaranta ba wajen zama a ƙasa ake zaune zaka ga an daina zaka ga cewa malamai da ake ɗaukowa waɗanda basu kware ba a amfani da siyasa a ɗauko mutumin da bai san komai ba a kawo shi ya koyar da ayyan talakawa zaka ga an daina martaba An telling an I'm telling you Haji Muzammil ka gane ko wato an sallame shi a siyasa eh an lalacewar shi ta kai matukar lalacewa sannan Najeriya kullun layin da muke tafiya layi ne na wasan kwaikwayo a karni na 21 ake a digital era duk duniya a yanzu a harkar mulki malam muzammil mm. ba a wasa wasan kwaikwayo an daina shi amma a kullun najeriya zai wahala yau ka tashi ka kai gobe baka ga wani gem ba baka tsaya ka kalli wani gem irin gem din da ya kamata a ce masu mulki su ne ya kamata a ce sun hana sun daina a kalli kumaji da karkasashin kawo gyaran kasa daga wajensu ba wai daga wajen talakawa ba amma kullun. kullum wannan abin da yake mun takeici malam muzammil shine wannan wasan kwaikwayon majalisa inda gaske take ta yi doka in ba ta doka ba wannan maganar ma bai ma kamata a yi wa dan Najeriya ita ba ba ta da wani amfani ba ta da wani tasiri Allah ya kyauta kuma muna tsaka da haka sai muka ji irin wannan gorin da ake wa shugabanni barista sai muka ji gwamnoni sun yi taro cewa su ba su yadda da yadda ake tafikar da tsarin social media ba irin su facebook su twitter su waye irin kafafen sadarwa na zamani din nan gwamnoni na arewa sun taru sun yi mitin sun yi gana sun ce suna so lalle sai an sake bin dokar yadda ake gudanar da irin wayan abubuwa <laughs> ya ka kalli wannan zama na gwamnonin arewa ni da farko zan kalli wannan abin ta bangare biyu to ta bangaren farko za ka ga dukkan dan adam mm. Allah da kansa ya ba wa ɗan adam dama damar yanci ya faɗi bakin abin da ike ransa ka fuskanta ko amma sai Allah yake cewa la yuhibbullahu al-jahra bis min al illa man zulim Allah baya son a faɗi mummunan magana mm. mutum ɗaya da Allah ibawa dama i faɗi mummunan magana sai wanda aka zalunci shi mm. to wanda aka zalunci shi yana da dama yi kuka i ce wane ya zalunce ni mm. wane ya mun ba daidai ya ama yadda abin da ke damunsa ya ama yadda abin da ike damunsa to fa talaka ta wannan social media din ike samun dama in an zalunci ko an yi wani abu ba daidai ba wani sa'in ya ɗauka a wayarsa ya wa duniya ta gani in wani mai mulki ya zalunci al'umma ko ya saci dukiya al'umma ta nan talaka ike samun dama i gani kuma i wa duniya i gani ko da dai ana wuce gona ne ka fuskanta ko mm. to sai kuma bangare na biyu bangare mm. na biyu shine ita wannan social media bai kamata kuma a yi amfani da ita wajen yada barna mm. wajen yada alfasha wajen yada badala ba ba mm. amma in ka kalla holistically a doka ka fuskanta ko duk wanda yi amfani da social media ya bata wani suna ko iyo wani kazafi ko iyo wani shari to dama doka ta yi tanadi wanda yi kazafi ko yi shari ko ya mm. ga irin hukuncinsa mm. to amma idan ka tsaya ka kalla gwamnonin nan sai ka ce ina tunanin su da hankalinsu ya tafi su dinga barin jaki suna dukan taiki <laughs> kullum inda ka ga bujimin sa haka ake kama dan adam a kama shi a kidnapping ɗinsa a je ana cinikinsa inda ka ga ana zuba wa ramin cinnaku maganin kwari su fito su mutu ko su abin nan haka bandits take bin ƙauye bai ƙauye a birnin gwari a zamfara a katsina suna kashe mutane gwamnoni ba za su yi tunani da kwakwalwarsu da hankalinsu su zo da hanyoyin da za su yaki wannan abun ba sai kawai dama da talaka ike da ita ya faɗa albarkacin bakinsa ka san wannan abubuwan da yawa abubuwa ne ka gane ko mm. akwai abin da ake cewa taburmar kunya da hauka ake naɗe ta kamar yanzu a wannan matsalar da muka shiga ta covid-19 mm. ta wannan matsalar da aka ce talaka i zauna a gida kada i fita neman arziki kada i fita kasuwa kada i fita ofis wanda kuma talaka wannan da yawansu hannu baka hannu kwarya suke rayuwa to amma abin takaici waɗannan gwamnonin da aka zaɓa aka ba su amanar dukiya rayuwa da walwala al'umma federal government ta sai abinci ta ba su amana su raba wa talakawa ka fuskanta ko amma da yawa daga cikinsu suka yi rubda ciki akan wannan aka danne a zuwan federal government an raba wannan abin sai fa da wannan zanga-zanga ta tashi yunwa da musiba da fatara da talauci ta sa wasu talakawan a zo su jihohi ashe sun gane rumbun da gwamnonin suka boye waɗannan abincin aka dinga fasa har akwai gwamnan da ya fito yake gaya wa al'umma wai maganin kwari wai abincin an ci poison zai ba zame wa mutane to me isa baka bayar ba kafin ya zama poison din saboda aka kaga abubuwa ne na kunya kala kala a kansu saboda aka gwamnoni a tafiyar siyasar Najeriya da yawa wani sa'in sai ka dinga ganin rijiya tana bayarwa guga yana hanawa suna daga cikin manya-manyan matsalolin talakawa a mm-hmm. ƙasar nan saboda ka kamar yanzu shugaban ƙasa ya ba da izakatu oda cewa daga yau sai yau mm. ka fuskanta in kuɗi ya taho daga federal gamma ka fuskanta ko nan ma'angaren shari'a na bangaren majalisa gwamnoni da sun zo su yanka su ba su kayan su mm. tun ka san umarni shugaban kasa ya bayar umarni ya bayar da ma executive oda in ba a haka ba su akwai yadda za su daga office din accountant general a cire Kudin amma gwamnonin nan kaf suka taru suka je suka gaya wa shugaban kasa su yadda ba kuma shikenan aka jingine wannan an hakura yanzu local gamman wallahi tallahi yanzu ciya bambancin ciyamomin lokal gamman da almajirai kaɗan ne <laughs> saboda wannan kuɗaɗen to waɗannan kuɗaɗen da gwamnoni suka rike musu ba sa ba su ka gane ko kawai sai ka wayi gari ciyaman ɗin lokal gamman ya zo ya keta ma rumfaka ya yi rumfa a bakin rumfaka sai ka wayi gari ciyaman ɗin lokal gamman ya gabtari masallaci ya gabtari makabarta to saboda haka kaga ai talauci da kake gani ba gar akwai sunan nasu inda wannan shi ne akwai to saboda haka Eh, a ah, to kada a faɗi sunan eh kada a faɗi sunan kuma <laughs> kuma eh. idan kai la'akari da eh. wannan abun doka land use act mm. ka gane ko musamman mu da muke cikin metropolitan cikin gari mm. to doka ko ɗani ɗaya taki ɗaya ko taku ɗaya bata ba wani local gamman dama ta yi sarrafi da shi ta ce ah, ta bayar ba yanzu yanzu kamar kasuwar kofar wambai da aka yi yanka cewa wanda illegal ne jahilci da rashin sani na mutanenmu shi yake cutar da ku amma da al'umma sun je kotu eh. ciyaman din local government a urban area ba shi da damar da zai iya ba da taki daya ballanta na awaye gari ya zo ice ya gaftari bakin rubaka eh. ya siyar to saboda haka ka je kota al'umma kofa wambai za a kwashi yan kallo ana ma tun kotu za ta yi dikiliyarin din wannan abun nol and boil a bawo a dawo da talaka a wanda ai ba kofar wambai ai ba wai iya local government ɗaya ya tsaya ba a ko ina ana yi ana yi a fage ana yi a municipal ana yi a ina ne ai yanzu abin ya zama jiki eh. kuma al'umma ce bata san kanta ba yau inda al'umma ta san kanta illegality din ba zai yawa irin haka ba kuma barista bari ka jin gaya maka maka wuta magana abin ne ya dauko daga sama ba a taba gine gine ba a Kano state irin wannan lokacin inda ba kai zaton za a gina ba ba nan gaba za a zo a gina shi to saboda haka shi talaka kotu tana nan domin ta amfanar da talaka talaka kotu ba za ta taimake ka ba sai ka je gaban ta kana neman ta gana intervention to saboda haka ni wannan abin da ni gwamnoni suka je suke mitin wai a hana talaka faɗa albarkacin bakin sa ka fuskanta ko ana ba ku dukiyar al'umma kuna rubuta ciki akai abinci da za a ci abinci wannan da kake gani duk al'ummar da bata fi karfin abinci ba ai ta shiga cikin lahaula nafin da kace haka tsaro saboda haka ba a su muryarsu sun sun tafi ba ma haka ba tun da gwamnonin arewa ne mm. tun da gwamnonin arewa ne akwai abubuwan da ike da dan arewa kamar yanzu maganganu da muke yi kaga yanzu a Najeriya tun da Allah ya halicci Najeriya mm. kan kan kan muke tafiya da mu da Lagos mm. a da mm. ka fuskanta ko eh a bangaren masana'antu saboda haka yanzu Lagos ta yi mana nisan da sai dai mu hango ta a desa saboda haka batun kwanaki na ga ministan wutar lantarki mm. yana magana akan matsalar ana tambaye sa 'yan jaridar bbc akan matsalar wutar lantarkin mambila a inda ike amsa wannan tambayar ike eh, suke tambayar sa cewa in wannan wutar ta ginu 'yan arewacin najeriya sun sallama da matsalar wuta dubu uku fa hamsin yes an sallama da matsalar wuta eh. ka gane ko da kansa fa ministan wutar lantarki ka fuskanta ko ike analysis ike ca a arewacin Najeriya muna da stations da suke ba da wutar lantarki guda uku mm. muna da ita a Kano mm. muna da ita a Jos sai mm. Kaduna ita take ba arewa gaba daya mm. ka fuskanta ko eh. to yanzu sai ice a Legas ita kadai akwai irin wannan guda ukun da muke da su guda takwas a Legas kawai a Legas to saboda haka yan gwamnonin arewa mai isa ba za su taru ai gangan ko a ce shugaban kasa sai an gina mana wannan ka mm. san bajet din nan na shekarar da 2021 ba ma maganar eh. aikin wutar lantarkin ko kwandala ba a sa ba mm. kuma wallahi wallahi waɗanda suke moruwa da aikin da gaba gaba da Legas take ba za su taɓa bari a yi wutan man ba dalili idan aka yi irin su Kano da shauran jihohin Arewa za su farfado a masana'antu. To amma gwamnati ba masarufi mu daina zuwa Lagos ana siya. To saboda haka ka fuskanta ko ai mutanen mu ai abu ne su Yarabawa da hankali suke aiki da hangen nesa da tunani mu kuma nan da jahilci da rashin hangen nesa ka gane ko da rashin tausayi tunda har za a kai jallan a ce wai abinci bacin dukiyar da talaka ike zargin an sace mar abinci da talaka zai kai bakinsa na sana'a sati a ce gwamna ya rubuta ciki da ita Allah ya sauke warsa me gwamna zai da masara saboda Allah me gwamna zai yi da fulawa ko aje ta zai yi lokacin kamfen kuma waɗanda suke waɗanda suke birari su ne gatan talaka a Najeriya kuma su aka sama da wannan abu. har wasu ma wai su dinga fitowa su dinga cewa wai poison ne ya taba abincin in talaka ya ci to wallahi wani talakan ko a gaban sa ka barbada wa wannan abincin shinkafar bera shi zai karba ah, ije ruwan ki ai magana ta ce kama da gaskiya ka manta san da ake bad flu muna tsuntsaye tsuntsaye aka rika zuwa za a yi da su a kashe mutane suna a bamu mu ta kashe ka gani to saboda haka mutanen da suke cikin yunwa da fatara eh. ai bai kamata ma gwamna ya ce zai zo yi magana eh. gwamnoni su ce za su abin nan ba ah, ba ba bello ba sai kafin mu zo gare ka akan wannan batu bara mu leka sashin mu na talla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 takwas bakwai ko kuma kai tsaye ku kawo ofis mu da ke lamba uku Madibo House New Market Road Tarauni ko reshen mu da ke shago mai lamba shida kusa da Marhaba Sinima Palm Center Kano. Samari Laundry and Dry Cleaning Services cika alkawari shine taken mu. to barkan mu da dawa a ah, comrade ya ka kalli ita wannan magana ta social media da gwamnoni suka taro eh amma dai abincin ya lalace ka a ci duk da za zamu zo kan magana <laughs> abincin eh. taron gwamnoni yana nuna mana ainihin yadda hoton al'umman mu ko kuma jagororin al'umman mu yake a wajen mu wannan kalubale ne a wajen al'umma su gane cewa su ne da karfin juya gwamnati mm. ba wai an nada gwamna bane ko ciyaman ko wani dan yafi kowa karfi a gari a'a al'umma ce ta haɗe ta zabe shi dokoki su suka doka kai shi matsayin da yake saboda haka ita wannan dokar gaba take da kowa al'umma idan suka samu irin wannan rashin halin ko in kula ga shugabanninsu kamata ya su haɗa kai duk mutumin da bai damu da su ba kar su zaɓe shi kuma su fito su yi zaɓe su daina cewa ba za su yi zaɓe ba mm. kuma su tabbatar cewa duk mutumin da baya kishin su baya ƙaunar su baya tausayin su ba za su zaɓe shi ba sannan abu na biyu wannan ai wanzami ne baya son jarfa mm. duk kusan idan ka ɗauko tun daga kan gwamnatin tarayya zuwa kan gwamnonin nan zuwa kan duk waɗanda suke kan madafun iko daga shekara ta 2015 kawo yanzu muzammil babu waɗanda suka ci gajiyar social media suka yi amfani da social media suka zigga matasa suka yi musu yakin neman zaɓe na gaske irin daga shekara ta 2015 kawo yanzu musamman gwamnatin APC ta yi amfani da kafar yada labarai ta sada zumunta ta cimma burinta na gaske wanda ba a taɓa samun wata gwamnatin da ta yi amfani da kafar yada labarai ta cimma burinta na siyasa irin ta ba to amma ta san illarta ta san tasirinta domin ta yi amfani da ita iri-iri to wannan a fahimta ta wata kutun gwila ce da kisisi na dan ya zama na cewa idan aka zo zaben 2023 kasancewar ba su yi wa al'umma abin da ya dace ba to kaga za a samu gabar da suka yi amfani da ita suka taka suka haye to yanzu a karya ta sannan mu dawo kan matsalar zargi ne wannan I'm telling you I'm telling you kar ka manta a cikin yan siyasan nan akwai waɗanda suke ajiye yara yan musamman saboda lalacewar al'ummar mu Hajji Musamman wai ajiye wa matasa wai a ce wa'annan wa'en social media ne aikin su kawai sa kowane dan siyasa mai na telling you ka gane ko eh. wato wai su ne za su hau social media su rubuta masa abin da ransu yake su ransu yake so su kara ƙarya su yi shirme kaga wannan wace irin al'umma muke samu kamata yi matasan mu su gane cewa su fa ƴaƴa ne kamar na kowa ƴaƴa ne kamar ƴaƴan wanda yake sa su su irin waɗannan abun me yasa ƴaƴansu ba sa yi sannan Hajji idan ka dawo ka kalli halin da muke ciki na harkar tsaro kamar yadda barista ya faɗa mm. akwai abubuwa na tashin hankali da suke faruwa a jihohin arewacin Najeriya kamata yi a ce gwamnonin nan shekara uku ko shekara hudu baya sun zauna sun yi mitin sun tattauna akan menene yake janyo halin tsaro da ake ciki ana kashe mutane fiye da yadda baka zato arewacin Najeriya Haji Muzammil sannan bayanan masana kutungila tsaro masana kissa da kisisi na tsaro yana nuna cewa sakaci ne da halin ko in kula da rashin damuwa da al'umma yake janyo irin waɗannan abubuwa Haji Muzammil kamar yadda na gaya maka ɗazu a digital era muke muna karni na 21 duniya ta kai matsayin da ta wuce a ce wai mutum wai ya zo yana ta'addanci ya ce zai zo ta'addanci ya zo ya buɗe gari wuta kuma ya tashi ya tarba abin da ya biyo baya a tsaye a kalli abin nan duba na basira kuma a rasa inda yake ka gane ko abu ne wanda bai ma kamata a ce yana faruwa ba idan ka dora shi a mizani na hankali kwanakin bayan masana harka yaki da ta'addanci da masana tsaro suke magana cewa drones drones irin wanda America ta yi amfani ta kashe wani ba eh, kuraman jirage marasa matuka irin wanda America ta yi amfani da shi ta kashe wani bawan Allah kwanakin baya na Iran wannan abin da ake magana duk guda ɗaya abin da ake sai da shi ana sai da shi dala miliyan shida. idan ka dawo da shi naira ya zama naira biliyan biyar da ɗigo shida to irin waɗannan kuɗaɗen nawa muke da su a Najeriya nawa ake ware su a yawon a kashe su nawa ake ware su a fita turai a kashe sa nawa ake ware su a yi biki a watsa su akan titi a ba mawaka da sauransu ka gane ko to inda gaske ake kamata a ce waɗannan kuraman jiragen sun zauna sun yi mitin sun matsanta gwamnatin tarayya tunda ai suna iya matsanta ta akwai policy nawa ne gwamnatin tarayya na ci gaban al'umma da take fito da su kuma su nuna ba sa so kuma ta bi su to in haka ne ai an san cewa masana tsaro suna kuka cewa cewa babban abin da ya janyo halin ko in kula akan harkar tsaro ba wani abu bane in ka takaita shi ga baki da irin sarrai sarrai ga baki daya saboda mutane ne an ga wasu jiya an ga wasu shekaran jiya an ga gazawarsu yau gazawarsu tana bayyana yau da gobe da jibi kuma an kyale su an zuba musu ido su ne jiya su ne yau lokacin su ya wuce an ce lalle lalle su za su yi gwamnonin al'umma su ake kashewa menene yasa ba za su haɗa kai su je su samu shugaban ƙasa da murya ɗaya ba akan cewa wannan kisan da ake na tsaron nan a dakatar a dakatar da shi za a iya dakatar da shi an kashe mace ɗaya a jihar oyo ne kar ka manta na yi magana a nan wajen mai martaba a alafin na oyo obalami da adeyemi ya fito ya yi maganganu ina manyan mu suke me yasa ake kashe mu kullum me yasa ake yin shiru ya kamata a gane da kashe mu da ake a dakatar shine maganar da ya kamata a yi mana kuma a toshe duk hanyar an sani an sani ba wani mutum ai ba wani mutum wanda yake daga sama dole an san menene yake faruwa bari gaya maka wannan wata, wata magana ba na mantawa ɗaya daga cikin gwamnonin arewacin Najeriya ma na sai Rufa'i akwai wata magana da ya taba yi yake cewa waɗanda suke aikata irin waɗannan abin a lokacin ya mm. yace an san su ai ba mala'iku bane ba daga saban suka so ba ya ba cikin gwamnati yace jami'an tsaro sun san su kuma gwamnati ta san su yake kafa misali yake cewa lokacin yana ministan Abuja bayanan sirri da yake samu bai kai ɗaya bisa goma wanda shugaban ƙasa yake samu ba me isa sun san wannan yanzu ba za su fito su yi wannan magana ba ya kamata a gane rai rai ne mm. rayukanmu da ake ɗauka ya yawa a mm. dakatar manyanmu idan ba su damu ba to al'ummar mu su gane ba su damu da su ba mm. kuma idan zaɓe ya zo ya kamata al'umma su fito muzammin tsaya ba mu zo nan wajen ba tsaya ka jin ma eh. tsaya ka jin ma abubuwa ne da yawa suka taso iri iri ka gane ko akwai abin da bahaushe yake ce masa bugi da ka wato taku irin na kurege idan ka matsanta shi ka toshe masa hanyoyi ta kowace irin fuska zai fito ta fuskar da baka sani ba yanayin da muke ciki a yanzu idan ka kalla ba shi da bambanci da irin wannan mm. talaka yanzu bugi da ka yake yi baya tunanin ya bambance daidai da rashin daidai mm. bari zamu dawo zamu dora daga inda zai eh, ni abin da nake son kara magana biyu ce mm. musamman akan bangaren tsaro da kai magana kaga kasar da suka san daraja da mutuncin 'yan ƙasarsu mutum ɗaya aka kama na amerika mutum ɗaya tak aka kama na amerika a nijar aka taho da shi najeriya amma sojojin amerika suka yi gongoto suka zo har katsina a dare ɗaya suka suka gama da waɗanda suka sace shi suka ɗauki kayan lafiya lau kuma kuma wai wanda har ta kai shugaban lalace lalace lalacewa barista wai wai lalacewa ta kai waɗanda suke bakin bodan nan musamman kusa da Nijar har sai ya zama cewa sun fi gamsuwa da sojojin Nijar su kai musu complaint su zo su kare su akan su ga jami'an tsaron Najeriya kamar su kawo kaga na Nijar na Niger su kare su kuma Haji Muzabbil bari ga ƙara sama ta inda zaka san cewa akwai gazawa da kasawa wacce ta bayyana a fili Chadi a cikin kwana bakwai ta kawo maganin abubuwan da ake mata me Chad tafi Najeriya Chad ba tafi Najeriya ko ba magana ce ta shugabanci mm. magana ce ta kumaji magana ce ta anya magana ce ta ana yi da gaske magana ce ta babu yaudara babu ƙarya da gaske ake al'umma ake kauna mm. sannan abu na biyu da gwamnonin nan ne nake kira a ƙarshe su yi mm. a matsayin su inda gaske suke kishin arewa mm. da zina gaya ma da Legas muke tafiya kan kan kan mm. yanzu ta yi mana tazarar da wallahi a shekara ashirin ba za mu iya kama su ba ka fuskanta ko to fa akwai jihar da yanzu kwata was insignificant kafin yanzu kamar Onitsha al misali Onitsha ba a hada ta da kowace jiha akan bangaren kasuwanci bata kai matsayin da za a hada ta da Kano ba amma fa yanzu ita ma onica za ta zo ta yi wa kowace jiha arewacin Najeriya kau. dalili kuwa shine a wannan gwamnatin da ake ciki wacce ƙuri'ar 'yan arewa ce ta kawo wannan gwamnatin a wannan tafiyar da ake yi onace fa jirgin ruwa zai fara zuwa tun da kacana har onica ka fuskanta tun da kacana har onica kuma a wannan gwamnatin ina namun ruwan da aka ce za a jawo to ba ba mu ba an zo an bude abin da babu shi a ƙasa ba to ai mu sani ba ko wani shiri gwamnati take yi ba wani shiri ne abin da mutanen barin sun ce ko hanyar da za a shiga ba a tsari ba to saboda haka gwamnoni ka gane ko a'a gwamnoni inda gaske suke yi ka gane su hadu su je su ce da shugaban ƙasa eh. kai mana wannan aiki da zai zo haɓaka arzikin gabaki ɗayan mutanen arewacin Najeriya kuma jawo ruwa ai mambila a jawo ruwa mm. inda gaske suke yi kishin al'umma su suke yi inda gaske suke yi cewa kishin kishin bangaren suke yi ka fuskanta ko hmm. amma ka zo kana yin magana wani social media ko facebook Allah ya Allah ya soke har yanzu dai muna da abin da yake da alaka da gwamnonin kwamare ta kanka zan fara hmm. a kwanakin baya an samu matsala na batun kwashe kayan tallafin corona da aka yi mm. cikin satin da mun ji wasu abubuwa da suka fito a nan kano me kake da shi za a kara akan wancan tallafi da kayan abinci da aka ajiye ba a rarraba ba a wasu jihohi na najeriya na farko da ita gwamnatin tarayya da ta dauka ta basu ba na tunanin cewa daman ta bada ne dan ya zo ga al'umma a karni a tsari na Najeriya tsaya mana ai ba ai ba magana fita bane Haji hmm. Muzammil ai a Najeriya muke kuma kowa ya sani ai shugabanci ba abun wasa bane wai a ce wai shugaba yayi nashi wai wani ne bai aikin sa ba duk inda kaga an samu gazawa da kasawa daga shugabanci ne babu yadda za a yi shugaba ya ɗau kayan al'umma ya ba wa wani wani ya yadda ransa yake so da shi sannan ya kau da kai ya ce wai yayi nashi ba haka shugabanci yake ba kuma irin wannan uzurin da muke bayarwa shine yake sa a kullun rashin kyautawar yake ƙara ƙaruwa kuma babu ran da za a daina bari kafa maka wani misali har ma ga cikin malaman mu Hajji sai ka ji an zo wai ana kafa misali da cewa ai wane ai ba shi da waɗanda za su taimake shi ne ai shi ya yi iyayensa ai ba ai kaza ba to wani abu da nake so in tambaya su shin shi gwamnonin baya ko kuma gwamnatin baya ta janatan da ta Obasanjo ba su naɗa mutane ba ko su suka dai suke mulki ko naɗa musu akai su ba in haka ne kamata yadda mutane suke hawa kan mambari su ce shugaban kasa yayi nashi wasu ne basu ba Jonathan ma shi ma yayi nasa wasu ne da ya naɗa basu ba Obasanjo ma shi ma yayi nasa wasu ne da ya naɗa basu ba a tarihin duniya ma ba wani shugaba da zai zo ya kauda kai a barna ya zuba ido bai yi komai ba wanda yake da laifi duk shugaban da ya zo ya aikata ba daidai ba ba laifinsa ba ne waɗanda ya naɗa ne masiba ban taɓa ganin irin wannan ba barista duk inda kaga an samu rashin daidai sama ce bata yi abin da ta dace ba inda an samu tsayayyen sama to ƙasa sai ya an gyara ta ai da amfanin mulki da shugabanci ka hana barna idan za a yi ta amma matukar za ka ga an yi barna ka nada mutum ya barna ka kauda masa ido wai ka ce kayi naka to shugabancin ba shi da amfani mu dawo kan matsalar gwamnonin nan mm. idan ka dawo ka kalli yadda ake boye wannan kayan abinci kuma ka kalli dalilan da gwamnoni suka bada wai cewa ana jiran barkewar cuta ta corona da za ta zo a sakan na biyu oh, ai kai kasan cewa ma dama shuru suke mugun alkawari ina fatan ka gani ka gani hadin zai ya za a yi matsala ina zuwa ai ina zuwa ina zuwa sun ce jiran annoba ke ta sake zuwa a'a wai ana tunanin za ta barke a karo na biyu shi sa aka hana mutane kayan aka boye in ta zo kaga sai a raba musu ai kaga ma lokaci idan mutum zai magana sai ya rinka dauka cewa masu hankali ne suke sauraro wani lokacin gwanda mutum ya shiru akan ya fito ya faɗi wata magana kaga ai bai kamata a ayi wannan magana ba sannan mu dawo nan jihar Kano Haji Muzamil a rahotannin da muke samu a nan nan jihar Kano kayan abincin na jihar Kano ribewa suke suka boye lalace ma na Kano ribewa suke suka lalace kuma a haka an ci araba na Kano ni bari a yanzu a yanzu rahotannin da suka fito cewa a rababbu suke lalatattu ne waɗanda a yanzu ake rabawa ai ta tabbata yanzu ana rabawa a jihar Kano me isa aka ajiye su suka kawo yanzu su ma sauran gwamnonin sun rarraba sun ɓoye nasu ne yanzu kuma dalili yasa aka fito kuma idan yanzu ake raba ka gaya min Hajji Muzammil me isa a baya ba a raba su ga baki ɗaya ba sai yanzu a fito a ce ana raba su menene dalili al'umma su gane shugabanni su gane cewa shugabanci ba wasa bane gwandama a duniya a hukunta ka ko kuma a ma magana ka gyara akan a zuba ma ido Allah subhanahu wataala ka da shira na igobi shugabanci in ka san ba za ka iya yin adalci ba to bai to gwandama ka sauka ka daina Allah ya ji kan dan masani yake cewa behind every crisis in the world is injustice rashin adalci a bayan kowane irin hmm. tashin hankali a duniya ko rikici rashin adalci shine yake tabbatar da wannan abu inda akwai adalci abubuwa da yawa ba za su yi ba gwamnatin tarayya inda ta so abin nan ya zo ga talakawa ba za ta ba gwamnoni ba tsari ya kamata a yi duk mutumin da ya rasa tsari malam muzammil ba zai taɓa cimma burinsa ba na farko kamata ya a ce tun da gwamnati ta san tana da tsare-tsare na social investment kamata yi a ce tana da data tana da bayanai na kowane irin state kowace irin local government kowane irin ward magana ce ta tsaya a ɗauki ma'aikata kuma a yi tirakin ɗinsu duk inda aka tadda tangarɗa a yi hukunci duniya ta gani idan aka same ka da cin amana hajji muzammil aka ga an hukunta ka duniya ta gani wancan zai kiyaye wancan zai kiyaye amma idan aka samu mutum ɗaya da cin amana aka ce shugaban ƙasa ya yi nashi to gobe za a ci gaba da yi ba za a daina ba to saboda haka inda an so abun nan ya zo ga talaka na farko gwamnatin tarayya za ta zauna ta yi tsari a yanzu na gaya maka cewa duniya ta ci gaba akwai tsarin da za a rinka tirakin kayan duk inda suke ana ganin su sannan an telling you akwai tsare-tsare ka gane ko idan aka zuba ido aka sa ido yadda ya kamata aka yi proper supervision dama ai shi shugabanci ga baki ɗaya supervision ne malam zami sa ido ne in dai ba za ka iya sa ido ba to da kai da babu a shugabanci duk ɗaya ne to saboda haka a harkar social investment ba wai wannan kayan tallafin na corona ba ga baki ɗaya ba sa ido mm. an kau da kai an zuba wa waɗansu mutane ido waɗanda gazawarsu da rashin ƙwarewarsu ya fito a fili an zuba musu ido sun yadda ransu yake so saboda haka maganar wai a zo a ce mana wai an raba wai wani yayi nasa yayi menene Allah ya kyauta bari samu kalli batun abin da ake cewa value added task karin kuɗin kayan masarufi da aka ce akwai yiwuwar fa hmm. nan da shekara mai kamawa hmm. gwamnati za ta iya ƙara wancan kuɗi baya ga kuɗin wutar lantarki da yanzu haka fa ake kansa an ƙara fa eh, wanda aka ce an ɗan jingine shi an sati tuka to yanzu ya fara aiki a wasu jihohi an samu ƙarin kuɗin wuta to akwai kuma kayan masarufi da aka ce su ma za a iya ƙara nan gaba ta bakin ina ji ministan kuɗi ce ta yi magana ko sai ya kalli lura kalamai ta da farko dai abin da zan fara kira zan fara wannan abin ne da kira da gwamnati Allah maɗaukakin sarki abin da yake cewa wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl duk sanda za ku yi hukunci ko jagoranci a tsakanin mutane ya zaman toto an yi wa talaka hukunci na adalci hukunci na tausayi hukunci na jin kai ka fuskanta ko mm. yanzu idan ka tsaya kai la'akari shi talakan Najeriya wallahi inda ka gyada haka ake matsatsa mai inda ka gyada ake matsar talaka a fito da mai daga jikinsa a ce kuma to in aka ci gaba da matsar dai ana abun nan ka fuskanta ko kuma shi kamar inda kwamarin ifada mm. haka cewa dan masani ya ce duk inda kaga ana tawaye ko ana hatsaniya wallahi rashin adalci ne yake kawowa ina shehu dan fodiyo yake cewa al'adul asasul mulki shi adalci shine foundation din da mulki ike tsayawa yi ƙarfi a tsakaninsa to saboda haka ita gwamnati masu jagorancin al'umma Allah ya ba su ne domin su tausaya wa talaka a cikin talaka a sa rayuwar talaka ta cika cikin jin daɗi annashuwa walwala ba a ce kullum talaka yau an ƙara wa talaka kuɗin wutar lantarki an ƙara wa talaka outrageous kari na kuɗin mai ka fuskanta ko hannun kuma a zo a ce za a ƙara wa talaka kuma additional wannan VAT wanda talaka duk abin da za ka siya duk wani abu da za ka siya to sai abin da kake iya siyan sa naira biyar sakamakon waɗannan ƙare-ƙaren sai ya koma naira bakwai ka fuskanta ko to idan ka ɗora albashin talaka a kan sikeli ko kuma ɗan abin da talaka ike samu tunda talakawan ma da suke ba 'yan albashi ba waɗanda suke living from hand to mouth wato sai hannu maka hannu ƙarya mm. sai ka fita za ka samu sun fi yawa a najeriya ka fuskanta ko to saboda haka kuma comrade wannan ɗan albashin da ake cewa dubu talatin ta fuskanta ko ake bayowa wanda har yau wasu jihohin ai eh, sun janye wasu jihohin ai comply bisu mai da aka zo covid tun wasu jihohin sun janye sun janye wannan eh. ka fuskanta ko to ita fa wannan dubu talatin din idan ka fasa ta a sikeli ka fuskanta ko wallahi talaka ba za ta iya raka shi wata ɗaya ba to amma kuma gwamnati kullum ta ce za ta abin nan kuma fa a irin wannan kuɗin da ake matsa a jikin talaka talakan da aka kasa bawa wuta wadatacciya talakan da aka kasa bawa magani wadatacce talakan da aka kasa bawa tsaro talakan da aka kasa bawa hanya mai kyau titunan da talaka ike bi ya zama tarkon mutuwa da mota ta taka wanda sai ka ji fas sai ta kife sai talakawa su mutu a ce kuma shi za a ƙara labtawa nauyi wanda kuma kuɗin nan process ɗin kuɗaɗen in an samu yau sai ka ji an ce ga 'yan shugaban ƙasa ta ɗauko zindime man jirgi da kuɗin da aka matsa a jikin talaka ta tafi ɗaukar hoto ka fuskanta ko banda Najeriya a ina ake yin irin wannan haka to ya kamata gaskiyar Allah masu mulki su canja tunani su ɗau matakan da za a sassautawa rayuwar talaka su ɗau matakan da talaka ka gane ko zai zamanto yana jin daɗi yana annashuwa kamar inda ragowar talakawa a eh, duniya kamar ya ka kalli wannan batu na shi bat ai in ka kalli daman sunnan wannan gwamnati ce ta shugaba Buhari eh da kake zargi eh, a ba zargi bane abu ne a zahiri bari in tuna bari in tuna maka in ka manta mm. na farko daga zuwan wannan gwamnatin aka ƙara farashin mai daga naira 87 zuwa 145 duk a cikin ci gaba daga nan aka kara wa talaka haraji na bat rashin tsaro ya karo arewa maso yammacin najeriya manoma da suke zama su noma a cikin ƙasa suka shiga tashin hankali in ma ka fito nomar za a yi kanka a kama ka aje ana cinikin ka bayan an gama wannan ambaliyar ruwa ta zo waɗanda suka iya dorewa suka yi noman noman tasu ta lalace saboda ba a ba wa damadaman mu da gaɓoɓin ruwanmu kulawa ta gaske ba duk ya zo cinye kayan noman bayan an gama wannan gwamnati ta zo ta kulla boda ta ce an daina shigowa da komai bayan wannan corona ta zo aka kulla mutane suka shiga cikin cikin tashin hankali suka shiga masifa suka shiga bala'i waɗansu gasu nan dai waɗansu yunwa ta yi raga-raga da su bayan an gama wannan aka zo aka ƙara wa man fetur a gyan kuɗi bayan an gama wannan aka zo aka ƙara wa bankuna duk idan ka zaka cire naira dubu ɗaya a banki sai an cire maka wani abu in zaka fitar kullum bayan an gama wannan wayan nan in kai sai kaga can an cire ma can can an cire ma can bayan an gama wannan yau kuma ana ƙoƙarin a ƙara wa talaka ba kuma duk wannan abin da ake yi ci gaba ake gyara ne ake yi wa talaka. a ina so in ma bayani ashe sa na gaya ma sunna gwamnatin ce in ka ɗauko ka kalli yanayin wannan matse talaka da ake yi da karawa talaka kuɗi da cire tallafi wannan shine ci gaba a wannan gwamnatin ina fatan ka gane ai duk sanda aka yi zaka ga ana cewa daidai ake yi kar ka manta kwanakin ba a komai babu komai tunda ai shi ba ai majority daga cikin talakawan ma da yawa a baya sun yadda hakan shine daidai to in ka lura ɗabi'ar gwamnatin ta yadda hakan shine daidai kuma hakan shine ci gaba abinda zai baka mamaki ina masana da suke ba gwamnati shawara ta fuskar ta tattalin arziki duk ƙasar da ta samu kanta a cikin wani irin yanayi irin wannan hajji muzambil ba a takure talaka a matse shi irin wannan matsewar in ta yawa shi yake janyo mutum ina zuwa ina zuwa idan takura ta yawa hajji muzambil eh. shi yake janyo kaga mutane suna tunani na rashin hankali saboda daga lokacin da dan adam ya kai matsayin da zai iya zuwa ya ɗauko tarakta mm. bai ma san me zai wato in talaka ya shiga masifa zaka ga yana zuwa ya saci abin da bai ma san zai da shi ba har da hon ina fatan ka gane ka gane ko ka gane ko to ai ka kalla babu hankali a ciki ba don komai ba saboda an rikita rayuwarsa ina fatan ka gane gani yake ko me ya dauko ma abinci ne ka gane ko mahukunta su gane tsaya ka ji tsaya ka ji tsaya ka ji muzammil ina so ka gane wani abu wallahi matukar yan majalisun mu suka zuba gwamnati ido yau a cire tallafin kaza yau a ƙara kuɗin kaza gobe ai kaza wallahi tallahi muzammil da hannunsa ake yi suna da damar da za su iya dakatar da gwamnati akan irin waɗannan abubuwan da ake ai ba ai majalisa dan su zuba ido ai komai ba komai ba su wakilan al'umma ne idan za su zuba ido gwamnati tana irin wannan kuma ana an taya musu kuɗi a kasafin kuɗi ana wasa da duki al'umma duk fa wannan wasan kurar da ake da kuɗin mutane haji muzammil shugabannin Najeriya ba su daina komai ba yanzu muka gama yawo da ake yawo yawo da ake da jiragen mu zuwa kai kawo waje da ake yi da sauransu ba su daina ɗaukar ƴaƴansu suna kaiwa waje karatu ba ba su daina kau da kai gaba da abin da ya shafi ci gaban ilimin ƙasar mu Najeriya tarbiyya ba ba su daina zuba ido ana kashe mu a kau da kai ba duk abin da ka san na jin daɗi idan ana buki kaga ana watsa kuɗaɗen mu ana yadda ake so da su ba a daina ba amma kullum magana da ake talaka a cire mai tallafin kaza ai wannan ci gaba ne ai ba shi yake mora ba ba shi yake amfana ba idan aka cire zai ga amfanin har yanzu ba mu ga amfanin ba ya kamata shugabannin majalisar mu su dakatar mm. su sa gwamnati ta dakatar talaka ba shi da bukatar karin bat mm. ba bat muke da bukata ba gwamnati ta rage kuɗin da take an ta kanta a kasafin kuɗin nan da aka na banan nan kasafin kuɗi ne wanda babu abin da talaka zai amfana a cikin shi ba ga shi sun fara ba sun ce shugaban kasa ya daina fita kasashen waje ba sun fara ba neman lafiya kuma gama magana fa na ga ma ita wannan magana da ita da hira ba ta da bambanci Allah ke tabarista me zaka ce a to ni abin da nake mm. son abin nan kaga mm. duk waɗannan ƙare-ƙaren bat mm. a ƙara wutar lantarki a ƙara kuɗin VAT a rage tallafin mai a ƙara kuɗin mai ka fuskanta a janye tallafin da ake bawa talaka a lafiya a janye tallafin da to fa illar bashin da ake ta ciwowa kenan wanda ita wannan gwamnatin a yanzu ta ɗaure kwat ɗin da a Najeriya ba a ta saba samun sorry barista da take ciwo bashin ƙasa sorry barista wai ka san abin da Dr. Usage ministan lafiya kwanakin baya ce asibitocin gwamnati su fito da hanyoyi da za su rinka karɓar haraji domin inganta harkar lafiya kaga da ƙarshe me ake nufi ana ana so a mai da asibitocin gwamnati su zama basu da bambanci da private kamar yadda bayanai suke fitowa da zarge-zarge cewa ana kokarin a cirewa 'ya'yan talakawa tushen fi registration na jami'a ya zama da cewa dan talaka shi da shi har abada kaga idan aka yi haka dama akwai wannan magana a baya karka manta akwai kwamiti wanda shugaban kasa yayin karkashin jagorancin Dr. Baba wannan ya sunan shi Dr. something Dr. wannan babalake hmm. babalake wanda ya bada shawara cewa gwamnati ta cire wannan tushen fi hmm. ana cire shi dan talaka shi da digiri har abada Allah ya kyauta ba mu da zamu akwai batun cin bashi da aka ce Najeriya za ta ciyo a kasar Brazil <laughs> yanzu an tsallaka an tafi Brazil wala Allah sai mai kama ko mai kama barista za mu kalli wannan batu barista muna fata Allah mai da kai gida lafiya kwamar Allah ya saka da alheri a sha ruwa na ga an abun nan a madadin abba haruna idris da yake sarrafa na'ura domin sada ni da ku muzammil ibrahim ya kasai da na jarar gamarar wannan shiri a wannan lokaci lokaci nake cewa wassalamu alaikum